a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kara ba mu damar dawo wannan masallaci mai dimin tarihi inda kamar yadda aka saba za a ci gaba da bayani a cikin wannan littafi na dawul musallin kamar yadda aka saba malam nasir shine zai ci gaba da bayani a cikin wannan littafi insha Allah assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لهم قلوب لا يفقهون بها بلائن صلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau lahadi 26 ga rajab hijira na 435 daidai da 25 ga watan 2014 za mu yi karatu na uku a cikin wannan littafi na dau'ul musalli na shehu abdullahi ibn rahmatullahi alaihi a satin da gabata an soma magana akan hukuncin rankon sallah wanda shine matsala ta farko a cikin matsaloli guda biyar a wannan babi na rankon sallah daga cikin abin da aka faɗa cewa rama abin da ya kuce ma mutum na salloli wajibi ne nan take yadda aka nassanta kitaban wa sunnatan wa ijma'an abin da ɗaya zai sa mutum ba zai ranka sallah ba irin al'ada da kuma biki da dai sauransu aka yi magana kuma koyaushe kana iya ranko in rana za ta hido ko za ta faduwa da kowane lokaci duk da hudu da juma'a ake yi kana iya ranka sallar da ake binka bayan haka aka yi magana akan wasu abubuwa guda biyu cewa ba sai ka bar sallah ba da gangan ba kake ranka ta ko da gangan kabbata ko bisa jahilci za ka ranka ta da gangan malamai sai magana guda uku ibnu habib ya ce akan jingina mutum ma ga kahirci idan ya batta da gangan wani ƙauli ya ce idan ya batta da gangan ba za ta ranku ba shikenan ta kuce mai kamar dai rantsuwa bisa ga karya. amma mashhurin ƙauli shine idan ana bin mutum sallah bai kafirce ba sannan kuma ba a cewa ba sai ya yi ta ba ma'ana dai dole sai ya ranka ta wannan ƙauli shine mashhuri magana ta biyu aka yi magana akan jahilci aka yi misali cewa kama a samu wani mutum ya musulunta amma lokacin da ya musulunta yana garin kahirci ga rashin sani ne yana ganin tun da bai shigo garin musulunci ba to sallah ba ta zan wajibi gare shi ba to duk sallolin da aka bi shi a lokacin da bai cirato daga garin kahirci ba duk da ya musulunta zuwa garin musulunci to wannan sallah sai ya ranka ta ma'ana ana bi ne bashinta wasu kuma suka ce a'a a ɗai kyale shi ba sai ya yi ta ba don gudun kai ya koma ma inda ya hito amma dai kauli mashhuri cewa zai ranka bayan haka aka yi magana akan cewa ita sallah za ka ranka ta gwargwado da ta kuce maka idan ta tafiya ce ta tafiya za ka yi idan ta zaman gida haka idan karatu bayyane ko karatu a sirce yadda dai ta kuce ma haka za ka ranka ta aka bayani kuma yadda ka samu iko idan yanzu lokacin da aka bi ka sallah da bata kuce ma ba da kana yayin ta tsaye amma yanzu da za ka ranka ta dole sai zamne ko kwance to babu komi kenan abubuwan ga guda biyu bi na hawi ma kada fata cewa gwargwado da ta kuce maka ya shafi sallah kai tsaye in ta tafiya in ta zaman gida da dai sauransu shi ko fil makador ya shafi wanda ke sallah ma'ana idan yana iya yin ta tsaye amma yanzu sai zamne ko da yana iya yin ta da alwalla yanzu sai da taimama ko da yana iya wanka na janaba yayi ta yanzu kuma dole sai da taimama to babu komi kaga ya shahi mai sallah shafil makador aka yi bayani akan abubuwa guda biyar aka ce uku akan yi ranko a kansu amma biyu ba za a yi ranko a kansu ba daga ciki uku shine sai mutum ya tabbatar da ana bi ne sallah na biyu shine sato na uku shine shakku wa'annan abubuwa guda uku idan ana bin mutum sallah ya yi su dole sai ya yi ta amma ban da wahami kuma ban da halattawa ta hankali kamar da yadda bayani ya gabata to inda za mu tashi yanzu shine shahi na uku baiti na goma sha shidda yana mai cewa ولم يجوز تأخيرها لمن قدر على جميعها وإن يكن ضرت أتى بوسعه وياتي بالوتر بشفعه وركعتين للفجر وإن قضى يومين كل يوم فارق تفريضا وشؤم اللوم إلخ a nan idan mun ka lura tun harko ya ce muna wajibi ne mutum ya tabbatar da yaran ka sallah fauran nan take to shi ne sai hidda mafhumi a nan cewa walam ya justakhiruha jinkirin sallah bai halatta haramun ne a jirkinta sallah liman kadar ga wanda ya samu iko ya samu dama ala jami'iha akan dukkanin sallar da ake biyarsa idan ana bin ka sallah wacce ba ta da yawa ko kuma mai yawa in kana iya yin ta gaba ɗai to dole ne sai ka ranka ta komi yawanta shi awwalam ya ji takhiruha haliman qadar ala jami'iha sai ce wa in ya darar idan akwai cutawa ma'ana akwai matsala misali lokaci na neman abincinsa wannan sai ya ɗebe shi ko kuma lokaci na neman ilimi ilimi ma wanda ba fardu ainin ba irin neman ilimin yadda ake sallar janaza an san fardu kifaya ce to balle fardu aini kamar tauhidi ko ilimin sallah ko kuma mutum na jinyar wani makusanci ne ko kuma wani ne makusanci ne ya kusa wa fati ma'ana ya kusa rasuwa da dai ire-iren haka to wannan abubuwa suna daga cikin bayan an cire waɗanga lokutan to idan an ka cire su a tali wutsihe ya zo da gwargwadon ikonsa idan akwai cuta ya zo da gwargwadon ikonsa ma'ana duk abin da zai cuta mai ga neman abincinsa na lokaci to ban da shi ma'ana sai an cire lokacin neman abincinsa sannan sai an cire lokacin neman iliminsa sai an cire lokacin jinyar makusanci ne sai an cire lokaci na halartar wanda ya kusan rasuwa da dai sauran abubuwan da malamai suka faɗa da zaran an ka cire wa 'yan ga lokuta to duk lokacin da ya rage mu mutum ya sani haramun ne ya yi jinkirin sallah kamar ya jirkinta ta bisa ga kasala da dai sauransu to shi awa in ya kundarat idan akwai wata sutawa kenan akwai wani abu da zai hana mishi ya yi ta gaba ɗai to ya ɗaya cire wancan lokaci bayan wancan lokaci a tabi wus'ihi ya zo da gwargwadon ikonsa la yukallifu nafsan illa wasu'aha bayan haka ana cikin batun rama sallah cewa haramun ne a jirkin tata amma idan akwai cuta maka ga lokacinka na neman abinci ko kuma jinya makusancinka da dai sauran abubuwan da aka faɗa bayan an cire su to duk lokacin da ya rage maka ka taho da gwargwadon ikonka kenan in baka da wayannan matsaloli to ka sani kowane lokaci sallar da ake binka za ka ci gaba da ranka ta sai yadda hali ya yi to bayan haka sai ya zo muna da wa'yansu salloli wa'yanda idan ana binka ka sallah kana iya ka yi su wasu kuma idan ana binka ka sallah ba za ka yi su ba to shine ya ce daga cikin abubuwan da wanda ana bi ne ranko an yadda a yi na salloli wa ya ce bilwitir bi wa raka a lil fajar wa ya ce bilwitir mutum zai yi wuturi amma bishaf'ii tare da shafa'i ne kenan an yadda mutum ya yi shafa'i ya yi wuturi sannan wa raka'ataini lil fajr kuma ya raka raka'o'i biyu na alfijir daga cikin abubuwan da an ka yadda ya yi idan ana bi sallah shafa'i da wuturi da kuma raka'atal fajari domin tana cikin raka'atal fajari tana cikin lalurori na alfijir domin da zaran alfijir ya keto zuwa a yi sallar bahin wannan hilin na rakatar alfijir ɗaya ne bayan haka yana salla ta roƙon ruwa sannan yana salla ta kame hasken wata da kuma kame hasken rana da sallar idi ta azumi da sallar idi ta layya wa'annan ko ana bin mutum sallah an yadda wa'annan sallolin ya yi su amma duk wa'anda ba su ba irin sallar luha irin sallata kamin azuhur ko kuma bayan azuhur ko kuma kamin la'asar ko bayan magariba ko kuma sallar luha ko tahiyatul masjidi ko kuma sallar alkareji gaba ɗai mutum ba zai yi su ba idan ana bi ne rankun sallah to wani na iya yi alhali an ce nan abubuwa ba za a yi su ba to menene hukunci idan ya yi daga cikin shiruhunan mukhtasar harshe shahi na uku 301 ya yi magana cewa idan mutum an yi magana ta cewa ba zai na filfili ba idan ana bi ne sallah to sai ya tashi ya na filfili din sai ce to ya kasu gida biyu na filfilin da ya yi an ba shi ladayinta amma jinkirin sallar da ya ta farilla an ba shi zunubin rashin yinta ma haka shina da ladan nafilar da ya yi amma kuma shina da zunubin jinkirin sallar da ya yi wadda dole ne ya ranka ta sannan daga cikin abubuwan lura da za a samu mutum wanda ake bi sallah ta subahin an san raka'a biyu sai ya nafila raka'a dubu ba za ta zama madadin raka'a biyu ta subahin ba ashe abinda addaidai gare shi ya ci gaba da ranka sallar da ake bin sa ta farilla saboda bai san yanayi na rayuwarsa ba to shine dai gaya mana cewa wa yati bil witr bi shar'ihi wa raka'atayn lil fajr anan ya ce muna wutare sannan ya magana shafa'i udin nan ma'anan ma a gare ta ma'ana bi shafihi tare da shafa'i to shafa'i da wuturi malaman fikihu sun yi musu magana guda uku hada shafa'i da wuturi magana ta ɗai cewa kamar da ta cikin mukhtasar cewa wa aqiba shaf'in munfasilin bi salamin illa liktida'in bi wasilin wa kuriha wasluhu wa wuturuhu bi wahidatin wannan sharhi wannan maganar da aka yi ta nasi na muhtasar a cikin sharhi na harshe lamba ta ɗari uku hamsin da shida ya yi maganganu guda uku a kan magana kan shafa'i da wuturi da fatan za a kiyaye waɗannan maganganu ɗin na ɗaiɗai an so yin wuturi kai tsaye bayan an ƙare shafa'i ana ƙara shafa'i a yi wuturi amma idan an kararrabe su ma'ana sai da kai shafa'i sannan aka samu tazara tsakani to wannan mustahabbi ne ka sake wani shafa'i sannan wuturi ya zo baya kenan dai an hisun a gami shafa'i da wuturi da fatan za a kula da wannan da ka yi shafa'i ba ka yi wuturi ba lokacin ka haɗa su sai bayan an jima ta yi za ka yi wuturi to mustahabbi ne ka sake yin shafa'i sannan ka haɗa shi da wuturi wannan magana ta ɗaya kenan ta biyu idan ka yi shafa'i za ka yi wuturi to ka sa sallama a tsakani ma'ana kai zan kai raka'a biyu ta shafa'i sai ka tashi ba tare da sallama ba ka yi wuturi amma suka ce banda in kayi koyi da wanda ga mazhaba ta yi ana haɗawa da shafa'i da wuturi ba tare da an yi sallama ba kamar mazhaba ta abu hanifa rahmatullahi alaihi su haka suke yi idan kai ba malike kayi koyi da hanafi ga shafa'i da wuturi idan ya yi raka a biyu ta shafa'i bai sallame ba sai kaga tashi zai wuturi to a nan za ka bi shi domin mazhaba ta an yadda ana haɗe shafa'i da wuturi ba tare da an yi sallama tsakanin su ba amma ga malikiya an ki a haɗe su ɗin kenan abinda a daidai da zaran kai yi shafa'i to ka sallame sannan kai wuturi ga malikiya kenan magana ta uku ta ƙarshe akan shafa'i da wuturi shine an ki a yi wuturi kawai ba tare da shafa'i ya gabaci wuturi ba ga malikiya mutum ya yi wuturi kawai ba tare da ya yi shafa'i ba wannan a mashaba ta malikiya makaruhi ne la'alla mazannin gida ne mutum ko matafi ne ko mai lafiya ne ko kuma mara lafiya to idan mutum ya yi wuturi daga cikin maganganun malamai bai shafa'i ba suka ce wuturin nan ya ƙara mai raka'a guda sai zan shafa'i bayan ya ƙara mai a guda zan shafa'i sai ya sallame sannan ya yi wuturi wannan in ji sanadu bayan haka kuma hayo dai a cikin harshe sai ya ce watakila malam yana nufin idan lokacin yana nan ma'ana bai bar wurin ba misali mutum ne ya yi wuturi kawai bai shafa'i ba idan ya bar wurin ma'ana an samu tazara to wannan wuturin ya rige ya yi ba sai ya ɗauko wata raka'a ya haɗa da wuturin ta zan shafa'i ba wannan daga cikin maganar da malamai suka yi kenan ya nuna idan an samu tazara misali ya yi wuturi sai da an jima ta yi kuma wannan wa'in ya yi bisa ga mantuwa wuturi kawai ya aza ya yi shafa'i in ma da gangan ya yi wuturi kawai to idan aka samu tazara to ba sai ya mai suwa ba amma idan ba a samu tazara ba to yana da kyau ya raka'a guda sai ta zan shafa'i sannan kuma bayan ya sallame sai wuturi wannan amma idan da gangan ne ya yi wuturi kawai bai shafa'i ba to wannan ba a babatun maisuwa sallah ta yi ta yi da fatan za a kula da wannan duk dai wannan ana magana a cikin mazhabobi amma da tabi'ai balle sahabbai ba za a yi maganar su bi mazhaba ba domin mazhaba ta soma ne daga tabi'u tabi'ina su ne su al'imamu malik al'imamu shafi'i الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد رحمة الله عليهم don haka za su duk mazhaba gaba ɗai za su yi amfani ga abin da ya to ƙur'ani da kuma hadisi na anai muhammad sallallahu sallama da kuma abin da sahabbai suka aiwatar suwa wannan da kuma abin da tabi'ai suka aiwatar suwa su tabi'u na suka dunkule bisa ga fahimtar su suka kulla mazhaba wanda idan suka fahimci hukunci ko kuskure suka yi sun samu lada ta ishtihadi lada guda ta ishtihadi kawai ba su samu ladar sawaba ba amma idan suka yi sawaba sun samu lada ta ishtihadi da kuma lada ta sawaba kaga lada biyu kamar yadda ya zo hadisi ingantacce haka ba wai ra'ayinsu ba ne su malaman mazhaba ko a ce son ransu a ishtihadi ne suka yi ba wai son ransu ba ne akan abubuwan da suka hissuwa to a nan a cikin sahaba an samu wa'yansu akwai wani wanda yake babban sahabi ne na daidai daga cikin malamansa akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abubakar da umaru da usman da ummu habiba ramla radiyallahu anhu. kaga kenan almajiri ne na ma'aiki da sahabbai sannan kuma mallami ne na sahabbai da tabi'ai don daga cikin almajiransa akwai al'abadila guda hudu su ibnu abbas daga cikin mukhudaramun abu muslim al-khawlani almajirin wannan sahabi ne sannan kuma daga cikin tabi'ai wanda ya kowa ilimi a cikin tabi'ai almajirin wannan sahabi ne wani sahabi ne wannan shine sayyidina muawiya ibn abi sufiyana radiyallahu anhuma wa ardahu an samu yi wutiri bai yi shafa'i ba wanda ya ga wannan ne maula na ibn abbas shine ikirama radiyallahu anhu shi kai ne a lokacin abin ya yi masa nauyi sai ya gaya ma Ibn abbas cewa me za ka ce ga amirul mu'mini na mu'awiya ya yi wucire amma shafa'i bai gabata ba kuma wannan hadisi yana cikin bukhari daga cikin abin da ya ce innahu faqihun hakika mu'awiya mustahidi ne a wani wuri kuma ya ce asaba ai bunayya ya kai ɗana daidai mu'awiya shike ya yi sawaba haka ɗin da ya yi laisa ahadun minna a'lamu min mu'awiyata cikin mu ba wanda ya kai ilimin mu'awiya to wannan a mashaba ma an ji idan kai wutiri kawai ba kai shafa'i ba Wutarinka ya yi kamar yadda dai bayani ya gabata to bale ga sahabbai waɗanda ba a jiran sahabbai su bi kowace mazhaba sai dai abin da suka yi shine za a kulla mazhaba a kansa da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da tabi'i suka yi to wannan dai bayani guda uku kenan akan shafa'i da wuturi bayani na ɗaya a haɗa shafa'i da wuturi bayani na biyu shine idan mutum ya yi shafa'i zai wuturi to ya sa sallama tsakiya bayani na uku idan ya yi shafa'i ya haɗa shi da wuturi da dai sauran bayanan da aka yi a gurguji kenan to a nan an yi magana cewa walam ya justa akhiru haliman kadar ala jami'iha cewa haramun ne mutum ya jirkinta sallah gaba ɗaya komai yawanta idan yana da ikon yinta to sai malamai suka hidda wata hanya wacce ana ganin mai kokari yana iya tsayawa gare ta ya takaita a nan sannan kuma kowanda bai da wani dogon kokari yana iya kaiwa nan shi ne idan ana bin ka sallah sai ka ranka sallar kwana biyu shi ne cewa in kaba. idan ya ranka sallar sallan yini biyu kulla yau kowane yini ya samu lokaci ya yi sallan yini biyu faraka tafridan ya rabu da sakaci ma'ana ba za a ce mishi ya yi sakaci ba wacce umar launi kuma ya rabu da labu na zargi ma'ana shari'a ba za ta zarge shi ba misali ana bi ne sallar wata guda ko wata biyu ko ta shekara guda kullum ya samu lokaci sahi da rana ko da daddare ya yi sallar kwana biyu to wannan ba za a ya shi cikin masu sakaci ba kuma shari'a ba za ta zarge shi ba misali ya yi azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur la'asar magariba isha'i subahin kaga sallar kwana biyu to idan mutum ko ita bai iyawa malamai sun yi magana akan yana iya sallar kwana guda shine azuhur la'asar magariba isha'i subahin gangame wuri guda in ko ita bai iyawa to akwai wata hanya da zai yi. amma wannan sai wanda bai iyawa gaba ɗaya shine bai iya biyu bai iya guda din nan game shine misali idan ya azuhur ko idan ya subahin sai ya tashi mai da wata subahin idan ya azuhur ya tashi mai da wata azuhur idan ya yi la'asar ya tashi mai da wata la'asar haka magariba haka isha'i kaga ya yi sallayi ne guda ka sallayi ne guda amma ba lokaci guda ba to wannan ana yin haka domin la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wannan kenan to wannan gaba dai a wannan matsala ta farko yanzu an kare ta ta bayani akan ranko kusan ya gaya mana hukuncin ranko amma matsala ta biyu da za mu tashi kusan yanzu ne za a fara rankon tsakanin sallah kaza da sallah kaza amma can gaba ɗaya karatun da muka yi satin nan biyu bai gaya mana tsakanin sallah kaza da sallah kaza ba kawai da ya gaya mana matsala ta ranko da sallolin da ake ranko da wa'anda ba a ranko da kuma hanyoyin da ake bi a bangaren ranko da kuma sallolin da kake idan ana bin ka ranko da kuma sallolin da baka yi idan ana bin ka ranko da dai sauran bayanai to shine ce a matsala ta biyu tartibul hadiratain shine jeranta salloli biyu da suka hada lokaci wuri guda kalima alhadiratani ne ta shahi sallah hudu kawai shine azuhur da la'asar ko magariba da isha'i da la'asar ko magariba da isha'i amma magariba eh, isha'i da subahin ba za ka ce musu alhadirata ne ba subahin da azuhur ba za ka ce musu alhadirata ne ba azuhur da magariba ba za ka ce musu alhadirata ne ba magariba da subahin ba za ka ce musu alhadirata ne ba ma'ana dai alhadirata ne wayanda suka yi tarayyar lokaci kamar da bayani ya gabata azuhur da la'asar ko magariba da isha'i to wannan matsalar ta biyu a kansa za tattaunawa shine cewa wajibin sharɗan alaman qad zakar tartibuhu hadiratayn in qadar wa tartibuhu jerantawa al-mukallaf jerantawa ta yi habiratai ne salloli guda biyu da suka hada lokaci wuri guda to ya jeranta su sai ya yi wannan ya yi wannan sai ya yi azuhur sannan ya yi la'asar sai ya yi magariba sannan ya yi isha'i to jerantawa ta su wajibin wajibi ne sharɗan sharaɗi ne to kalimar sharɗan ɗayan biyu ko ana nuhin wujuban sharɗan a ta wujuban ko kuma ya zan hali ma'ana sharɗan alhali sharaɗi ne a nan a lura da matsalar ga guda biyu jeranta salloli biyu da suka yi tarayyar lokaci wajibi ne sharaɗi ne shi wajibi idan aka ce abu wajibi ne in akwai lokaci ko ba lokaci dole sai an yi abin idan aka ce wannan abu wajibi ne in akwai lokaci in ba lokaci an bi ka shi ba za a ce idan lokaci ya hita ba sai kayi ba kamar yanzu an bi ka azuhur ko la'asar sai a ce lalle ka yi su cikin lokacinsu amma idan lokacin ya hita an yaye maka a'a shi wajibi ko wajen lokaci zai fi sallah sai dai an yi ta da aka kaya shi ko sharaɗi abinda za mu lura a nan shi sharaɗi shine abinda idan lokaci ya hita to shi kenan sharaɗi ya faɗi misali jeranta azuhur da la'asar ko magariba da isha'i bayan yana wajibi to kuma sharaɗi ne kenan misali da za a samu lokaci ya hita misali sai da kai la'asar bayan lokaci ya rigi ya hita sai ka tuno ba kai azuhur ba to yanzu azuhur dai za ka mesuwa amma ba sai ka mai da la'asar ba amma azuhur dai za ka yi domin zama ne sharaɗi kun gana abin da za mu lura shi sharaɗi yana tafiya ne tare da lokaci jeranta su a sharaɗi amma da guda ta tahiyatta ma'ana lokacinta ya hita to bayan haka guda ɗaya za ka yi ba tare da ka haɗa ta da waccan ba saboda sharaɗi ne haɗa su in akwai lokaci to tun da babu lokaci yanzu sharaɗi ya jaye don haka idan ka yi la'asar bayan ka yi la'asar sai da ka ƙare ta ka tuno ga azuhur ba ka yi ba to wannan azuhur ɗin za ka yi ta ba tare da ka mai da la'asar ba domin babu lokaci in ma akwai lokaci mustahabbi ne ka mai da la'asar ɗin bayan kayo a zuhur. to amma kasancewa ta yi wajibi to ko babu lokaci gaba ɗai to ko da za ka yin azu da la'asar gaba ɗaya rana ta haɗi to dole dai sai kayo su saboda zama wasu wajibi don haka shi wajibi yana bin sallah ne da allah akwai lokaci ko babu lokaci amma shi sharaɗi to sai in akwai lokaci aka jeranta su amma da zaran babu lokaci to shi sharaɗi ya rige ya fade. kawai za ka yi su haka nan yadda yanayi ya basuwa Ka ga ga la'asar ta rige a zuhur saboda babu lokaci sannan abu lura na biyu shine da zara aka ce abu sharaɗi ne mahi yawa yakan waro kamin lokaci ya taho yanzu misali sharaɗi ne mutum ya dibi gabas idan zai yi sallah sharadi ne mutum ya sa tufafi ne kamin ya yi kamin ya yi sallah to kaga sharadi mahiya yakan zo ne kamin ka shiga cikin system din da za ka yi to shine cewa tartibuhu jerantawan almukallaf shine baligi mai hankali musulmi habiratain sallolin da suka yi tarayyar lokaci wajibun dole ne sharɗan alhali yana sharaɗi to gawa alaman kada zakar in kadar ga wanda ya tuna kuma ya samu iko da wanda ya tuna kuma ya samu iko idan sun haɗu su biyu shine azzikiru wal kudratu shine tunawa da kuma samun iko in guda ababu babu komai bale duk in biyu din ababu. misalin tunawa shine kamin kai a zuwa da la'asar ka tuni cewa lalle baka yi azuhur ba sannan kuma baka yi la'asar ba ka ganin mantuwa ba ta shigo ba amma idan mantuwa ta shigo babu komi misali sai da ka yi la'asar ka ƙara la'asar sam kamance da ana bin ka a zuhur sai bayan ka ƙara la'asar sai ka tuno ana bin ka a zuhur to a nan tun da mantuwa ne babu komi kawai ka ɗaya zuhur in akwai lokaci mustahabbi ne ka sake mai da la'asar amma in babu lokaci la'asar ɗin ta yi wannan shine bayani akan tunawa ashe in mantuwa ta shigo ka gabatar da wadda ba ita ya kamata ka gabata ba to babu komai haka kuma an ce in kadar shine idan ya samu iko kenan ba wata matsala da za ta hana shi ya yi azuhur sannan ya yi la'asar ba wata kasawa sannan ba wani kukuncin lokaci misalin kukuncin lokaci mutum ne bai a zuhur ba bai la'asar ba yana la'asar kuma rana ta yi kusan haɗuwa sai ya tuno bai azuhur ba to anan tun da lokacin ba zai bashi ya ƙara la'asar cikin ya ƙara la'asar kuma ya toye azuhur lokaci bai hita ba to tun da bai da iko anan kenan ya ida la'asar ɗite bayan ya da la'asar sai ya toho ya azuhur kawai kaga wannan bai da iko ta haka babu alƙudura haka kuma misali rashin iko shine kamar wani mutum wanda yake ba musulmi ba ne sai ya tare ka amma san cewa ba ka yi magariba da isha'i ba ba ka yi azuhur da la'asar ba ɗaya daga cikinsu misali magariba da isha'i wannan mutum sai ya tare ka ya ce lalle sai ka fara yin isha'i sannan ka yi magariba ƙarshen takila ya riƙe wani abu da zai cuta ma da shi kaga baka da iko nan to an yadda tun da baka da iko ka fara yin isha'i din sannan ka yi magariba amma idan azur da la'asar ne za ka ce ka yadda za ka yi amma ka fara yin azur sannan ka yi mi ka yi la'asar saboda bai ganewa saboda dora ka a hudu ce amma kaga idan magariba da isha'i ce za a gane waggara ka a hudu ce waggara ka a nawa to nan kaga ka da iko sai ka fara la'asar sai ka fara isha'i sannan ka yi magariba to malamai suka ce da wannan matsala kamar ya lizimce ka misali ha alfijir ya keto kaga lokacin sallah ya hita to shi kenan ba sai ka mai suwa ba sallaka ka tare amma da bayan ka rige ka yi su sai zan ya rabu da kai to wannan mustahabbi ne ka sake mai da magariba sannan ka yi isha'i ma'ana ka daidaita su daidai wannan kenan don haka a lura idan kana da iko to shine sai ka fara magariba sannan ka yi isha'i in baka da iko ka fara yin isha'i ɗin sannan kai magariba amma idan matsalar bata jaye ba shi kenan ba sai ka mai suwa ba amma in matsalar ta jaye shine ka samu iko to yanzu mustahabbi ne ka yi magariba sannan ka mai da isha'i to shine alaman kada zakar in kadar a nan filbada tun harkon sallah dole sai ka yi haka ɗin kenan tun harko ka san ba ka yi azuhur ba ba ka yi la'asar ba to dole sai ka fara azuhur sannan ka yi wace ko kuma tun harko ka san ba ka yi magariba ba ba ka yi isha'i ba to dole sai ka fara magariba sannan ka yi isha'i shi afil ba da itun harko sai ce kai wal afma'i duk da ma tsakiya kake fil mu'tamadi da gazancen da aka dogara da shi shine zance mu'tamadi wanda aka lura da shi nan fil mu'tamadi ya tsaya ne ga wal afna'i shi adda mu'tamad ma'ana ko koda kana tsakiyar sallan ne misali ka ware la'asar kila ka yi raka'a guda ko biyu sai ka tuno ba ka yi azuhur ba to anai in ka yi raka'a guda za ka ƙara guda sai ka hita ga shafa'i wannan kenan bayan ka yi haka sai ka to ka yi azuhur sannan ka yi la'asar wannan ya nuna idan ana bin ka azuhur da la'asar ko magariba da isha'i tun harko kamin ka fara to ka tabbatar da ka fara yin ta farko shine azuhur sannan ka yi la'asar ko kuma ka fara magariba sannan ka yi a shi a filbada'i kai ko da ka fara la'asar sai ka tuno ba ka yi azuhur ba a nan la'asar ɗin ta lalace don haka za ka taho sai ka yi azuhur sannan ka mai da la'asar haka kuma idan kana yin isha'i kana cikin yin isha'i sai ka tuno ba ka yi magariba ba a nan isha'i ta lalace don haka sai ka taho ka yi magariba sannan ka yi isha'i shi awwal Asma'i fil mu'tamadi man nakasahu duk wanda ya jirkice wannan wanda ya jirkice ma'ana da gangan ya fara yin la'asar sannan ya yi azur ko ya fara yin isha'i sannan ya yi magariba to man na kasa hudu wanda ya jirkice sallah da gangan ya zai maida ta biyu bayan ya yi ta ɗai lil'abadi kuma har abada ana bi ne wannan bashi domin ganganci ne kenan da mutum ana bi ne a zuhur da la'asar da gangan ya fara la'asar sannan a zuhur to a zuhur ta yi amma la'asar ba ta yi ba dole sai ya mishe ta ko da gangan ya fara yin isha'i sannan yayi magariba to magariba ta yi amma ya sani isha'i dole sai ya mai shi ta shi ayyu'idu man nakasahu lil abadi to anan da gangan sai ce lau jahilan ko da jahili ne to wani jahili la'alla jahili ga lokaci ko kuma jahili ga ilimi misali jahilta ta ga lokaci mutum ne ya yi tsammanin babu lokaci na yin azuhur da la'asar rana ba ta faɗi ba ko kuma babu lokacin magariba da isha'i alfijir bai keto ba misali azuhur da la'asar ya aza lokacin ba zai ishe shi ya yi sallah ta azuhur da la'asar cikin lokaci ba sai fara yin la'asar bayan ya ƙara la'asar sai ya zan lokacin ashe yana ba da a yi azuhur kuma a yi la'asar to yanzu dole ne ya yi azuhur ya sake mai da mi la'asar saboda ya jahilci lokacin bai isa ashe lokacin na isa ko kuma a'a magariba da isha'i ya jahilci cewa yana ganin lokaci ba zai ishe shi yayi magariba da isha'i cikin lokaci ba sai fara isha'i sai bayan ya ƙara isha'i sai zan ashe ana samun lokaci misali ana samun raka'a ko da biyar ce sannan alfijir da keto to dole idan ya magariba sai ya sake mai da ni isha'i to wannan saboda jahilta ta ta lokaci cewa yana isa haka kuma ko jahili ne na ilimi misali iya fahimtarsa ya aza duk wadda ka ga dama kana yi sai ya fara la'asar sannan ya azuhur to azuhur ta amma ya sani dole sai ya mai da me la'asar ko ya fara isha'i sannan ya magariba to lalle magariba ta amma ya sani dole sai ya mai da me ba za a yi masa uzuri ga jahilci ko shi allau jahilan ko da jahili ne amma wa man saha duk wanda ya jirkice sallah ba da gangan ba ma'azur shi ai masa uzuri ashe gida uku magana take wanda ya jirkice sallah da gangan ba ai yi masa uzuri ba wanda ya jirkice sallah bisa ga jahilci na lokaci ko jahilci na ilimi ba ai yi masa uzuri ba amma wanda an kawa uzuri shine wanda ya ba da gangan ba shine wa mansaha duk wanda ya kuskure ya fara yin sallah ta gaba sannan ya yi wadda a farko ma'ana ya yi ta biyu sannan ya yi ta farko ma'azuru an yi masa uzuri ya ida zai mai suwa fil wakata in ma akwai lokaci kuma waza wannan kauli almashhur shine shahararren kauli misali mutum ne sai da ya yi la'asar ba da gangan ba ba da jahilci ba bayan ya yi la'asar sai bai kare ta sai ya tuno ashe akwai azuhur da bai yi ba to a nan idan ya yi azuhur idan ba lokaci to shi kenan la'asar ɗin ta yi kuma bai ma suwa ko bisa ga mustahabbanci saboda babu lokaci haka kuma sai da ya isha'i bayan ya gama isha'i sannan ya tuno ashe bai magariba ba to idan ya yi magariba sai ya jirkito ma isha'i to ko da ya jirkito ashe lokaci ya rige ya ta alfijir ya keto to nan ba zai mai suwa ba amma idan akwai lokacin mai da isha'i a can kuma akwai lokacin mai da la'asar to koma akwai lokacin mustahabbi ne ya mai suwa mustahabbi ne in ma bai mai suwa ba bai lahi ba domin wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun duk matsalar da ta kama ka an ka ce ka mai da sallah a cikin lokaci to mai su wannan mustahabbi ne wannan tun cikin ahalar an yi wannan to shi ce wa man saha duk wanda ya jirkice sallah kamar ya fara la'asar sannan zuhur ko ya fara isha'i sannan magariba to amma bisa ga rabkanwa to ma'azuru ai masa uzuri idi ya mai suwa fi lokaci in ma akwai lokaci waza wannan almashhur shine shahararren kauli sai ce wa sharɗu sharaɗi ɗin nan da aka faɗa tun ɗazu aka ce wajibin sharɗan to yan tafi sharaɗu na koruwa ma'ana ya jawo libiƙil wakati idan babu lokaci idan babu lokaci babu sharaɗi idan akwai lokaci akwai sharaɗi kenan ni shi nihi idan lokaci ya kukunta misali mutum ne bai yi azuhur da la'asar ba bayan haka sai ya taho yana la'asar kuma ita la'asar din nan sauran raka'a hudu ko guda rana ta faɗi kuma bai azuhur ba bai la'asar ba yana cikin la'asar sai ya tuna cewa bai yi ne ba bai azuhur ba to yanzu abin da ɗaya aka aza shi ɗaya ida la'asar idan ya ida la'asar to sai ya azuhur ita ɗai tunda babu lokaci shikenan dama sharaɗi ne a haɗa su in akwai lokaci to yanzu ba dole sai ka jero su ba tunda dai babu lokaci to babu komi la'asar ɗin ta yi in ya so da baya sai ka yi azuhur ita ɗai kaga yanzu la'asar ta shiga gaban az kaga baka jiranta ba ashe tartibuhu hadiratayn din nan da yace to a bangare sharadi in akwai lokaci haka kuma mutum ne bai magariba ba yi isha'i ba sai da yana isha'i sai zan ita isha'i din nan sauran raka'a uku ko raka'a biyu ko raka'a guda alfijir ya keto bayan ya ƙara isha'i sai tuno ashe ana bi ne magariba to anan magariba da ya yi ta ba sai ya mai da isha'i ba saboda ba dole sai ya jeranta su ba yanzu saboda babu mi babu lokaci ashe wa shardu yan tafi lidikil wakati idan ma lokaci ya kukunta to sharɗi ya haɗu ba sai an jeranta salloli alhadirata ne ba to a nan bale in lokaci ya hita kenan duk da lokaci ya kukunta to jeranta su ya haɗe bale in lokaci ya hita gaba ɗai to shine ce wa sharɗu yan tafi libeƙil wakati to amma wajibi ne sai an yi su don hita batun lokaci ya kukunta ko lokaci gaba ɗaya ya hita kamar da bayani ya gabata ɗazu shi ba kai zuru ba kai la'asar ba to a nan dole ka tabbatar da sai ka samu kanka kai azur da nan kai la'asar din nan don me saboda zaman su wajibi dole ne sai an yi su amma jero su sharaɗi ne tun da lokaci ya kwakunta balle lokaci ya hita to ko baka jero su ba babu komi domin wa sharɗu yan tafi da bai kai wakati fa shafakhiti malam shafakhiti babban malami ne a cikin mazhaba ta malikiya sunansa ibrahim ashefa ibrahim sannan mutafanni ne daga cikin rubutun da ya yi sharhin mahutasar ya yi sharhi na ishimawi da sharhi na arba'una hadisi na al'imamun nawawi da kuma sharhi na alfiyatus siyar ta al'iraki sannan ya yi shahada ne bisa ga cewa a cikin ruwan nil ruwan male da muke cewa a egypt a misra allah shiga hurta masa to fa shabrakhiti malan shabrakhiti yuti yakan ba da amsa bi haza da wannan kauli menene fatawa yake ba da ansa cewa idan wani ya tambaye shi cewa ni ne ana bi na sallah inda dole ne a jeran tasu amma lokaci ya kukunta ni fara yin la'asar to dole ne in ne a zuhur sai na sake mai da la'asar ko kuma magariba da isha'i sai da ni isha'i bayan na isha'i din nan sai zan lokaci ya kukunta to bayan na mai da magari ba dole sai na mai da isha idan in jeranta su to yabti yana ba da fatawa bai haza da wannan cewa ba sai an jeranta ba ma'ana ka bar su haka din ga la'asar ta shiga gaban me az-zuhur ga isha ta shiga gaban me magariba ko kuma a'a kai tsaye ba sai ai masa tambaya ba yana haɗin wannan amsa din. ko da matsalar ta kama to shi afa shabar haitiyo malam shabar haite yufti yakan ba da fatawa idan aka yi masa tambaya ko kuma cikin karatu bi haza da wannan kauli cewa idan lokaci ya kukunta ba dole sai an jeranta azhur da la'asar ba da magariba da isha'i to wannan shi karshen abin da zamu aje wallahu ta'ala a'lam da fatan za a kula karatun da muka yi yau shine cikon magana akan cewa haramun ne mutum ya jirkinta salloli idan ana biyarsa suna da yawa ko ba su da yawa amma idan akwai wasu uzurra to bayan an cire uzurar lokacin da ya rage to ya tabbatar da ya rama sallar da ake biyansa domin bai san taransa ba bayan haka kuma aka yi bayani akan matsala ta biyu shine jeranta sallolin da suka yi tarayyar lokaci azuhur da la'asar da magariba da isha'i aka ce wajibi ne sharaɗi ne to bayan haka kuma aka yi magana akan cewa shi sharaɗi idan babu lokaci to sharaɗi na faɗuwa amma shi wajibi in akwai lokaci in babu lokaci sai dai an yi azuhur din nan lal'asar la'alla an yi su jere ko ba jere ba sai dai an yi su din wannan zaman su wajibi amma idan lokaci ya kwakunta balle ya hita to yanzu lalle sai an yi su zaman su wajibi amma jeranto su to ba dole ba ne eh, ba sharaɗi ba ne domin lokaci ya kwakunta ko lokaci ya hita amma muddin akwai lokaci sharaɗi na nan sai an fara azzuhur sannan ayi la'asar sai an fara magariba sannan ayi isha'i wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum da yake lokaci ya dan takaita za a ba da dama ga mutum guda ya tambaya eh Hmm. Eh. Eh. Eh. yana tambaya ne idan mutum an bi shi magariba da isha'i kuma sauran raka'a biyar alfijir ya keto sai ya zan wurin sauri sai ya fara yin isha'i bayan ya kare isha'i ko sannan ya tuno ga magariba magariba ya so ya yi a to magariba zai yayi wacce tato ya yi na gane wurin sauri magariba ta yayi amma sai ne isha ito da baki ko da zuciya to inda zuciya inda baki ne gaskiya na da kyau ya mai da sallah din saboda baki ne ya jawo mai amma in akwai lokaci amma idan ga zuciya ne zai yi magariba sai cikin zuciya ta yi ne isha'i to sallar babu ta gaba ɗin dama anniyatu mahalluha alƙalbu ita niyya wurinta shine zuciya Ba haka ala ayi halin mutum ya taho zai yi sallah to za a yi la'akari da wace sallah ta zai kuma wace ya niyya idan sallar da zai yi ta yi daidai da zuciya ta kila azuhur zai kuma cikin zuciya ta azuhur ya yi niyyayi to wannan sallah ta yi ta yi amma ga baki sai hudu wadda ba ita ba to wannan yana da kyau ya mai da dai sallah din saboda ihtiyadi amma ko bai mai suwa ba tunda dai niyya ta ta zuciya ta daidai da sallar to shikenan sallah ta ta yi wallahu ta'ala a'lam sallu ala nabiyil karim